Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin muna hantsi na yau Juma'a 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan yarjejeniyar da gwamnatin najeriya ta kulla da kasar jamus a bangaren makamashi na zamani da wutar lantarki da iskar gas har ma da tsawo hukumomi a kasar ghana na shirin aiwatar da wani tsarin kiwon kifi tare da zimmar magance matsalar karancin abinci da samar da ayyukan yi a kasar kamaru kuma mahukunta sun ce an sami nasarar rage rikice-rikice sakamakon karancin abinci da ruwa biyo bayan daddasa dubun dubatar itatuwa a sansanonin 'yan gudun hijira za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin isra'ila da hamas ta fara aiki da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin wato karfe biyar agogon gmt inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza misalin karfe hudu na yamma a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya shaidawa manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da buɗe wuta a arewaci da kudancin Gaza. Ƙarƙashin wannan yarjejeniya za a sako mata da yara ƙanana hamsin da mayakan Hamas suka sace daga Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. A madadin mata da ƙananan yara Falasɗina ɗari da hamsin da aka ɗaure a gidan yari da ke Isra'ila. A yau Juma'a za a sako mutane sha uku da aka yi garkuwa da su a Gaza. kuma za a saki ƙarin wasu rukunin waɗanda aka yi garkuwa da su a kowace rana na tsagaita buɗe wuta har sai an sako jimillar mutum hamsin. Hukumomi a kasashen yammacin Afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da ta barke a yankin ciki har da Najeriya, inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar Alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike giɓin rigakafin cutar. Akalla mutum 573 daga cikin 11,640 da aka tabbatar sun kamu da cuta a Najeriya sun mutu tun bayan barkewar cutar a watan Disambar 2022. Ko da yake jami'ai sun kiyasta adadin a yanzu ya ragu saboda kokarin jinya wanda zai iya karuwa sosai a cikin jihohi da ba za a iya gano waɗanda suka kamu da dama ba a jamhuriyar nijar kuma da ke makwabtaka da najeriya mutum 37 ne suka mutu cikin mutum 865 da suka kamu da cutar ya zuwa watan oktoban da ya wuce yayin da kasar gina aka ba da rahoton mutuwar mutum 58 daga cikin 497 da suka kamu tun bayan barkewar cutar a watan yuni ya zuwa yanzu dai an samu rahoton kamuwa da cutar mai saurin yaduwa a jihohi 20 cikin 36 na najeriya a najeriya kashi 42 cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru 15 ne kawai ke samun cikakkiyar kariya daga kamuwa da cutar ta mashako. a cewar wani bincike na gwamnati yayin da gini ke da kashi 47 cikin 100 na adadin waɗanda aka yi wa rigakafi waɗanda duka sun yi ƙasa da kashi 80 cikin 100 na shawarar da hukumar lafiya ta duniya who ta bayar kan samar da kariya ga al'umma labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc motocin ɗaukar marasa lafiya sun kasance cikin shiri a ranar alhamis yayin da masu aikin ceto na inda ke tona tarkacen baraguzai da suka raba su da ma'aikata 41 da suka makale a cikin wani rami da ya ruguje kusan makonni biyu da suka gabata masu aikin ceto suna da gadajen daukan marasa lafiya na musamman masu kafafu waɗanda ke shirye don zakulo mutanen da suka tagayyara daga cikin mita hamsin da bakwai na bututun karfe wanda zai buɗe idan aka cusa shi ya shiga sashi na ƙarshe na tantan ɗin ƙasa kankare da tarkace da ya toshe hanyar da za su tsira motocin agajin gaggawa da asibitin tafi da gidanka na jira suna shirye-shiryen tarbin mutanen da suke makale a cikin wani yanki na ramin da ake ginawa na ƙarƙashin ƙasa a kogon uttarakhand da ke jihar himalayan cikin kwanaki sha biyu da suka wuce sai dai ana ci gaba da samun tsaiko wanda ya haɗa da faɗuwar tarkace da fargabar ƙara samun ruftawa kogon da lalacewar na'urorin haƙar ƙasa yayin da aka samu cikas a ranar alhamis sanadiyar matsalolin na'ura tunan ba da jimawa ba hafiz zai sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan gwamnatin najeriya ta sanya hannu kan wasu yarjeniyoyi da kasar jamus da suka shafi sha'anin samar da makamashi na zamani da wutar lantarki da iskar gas har ma da tsaro karkashin yarjejeniyar ana sa ran kasar ta jamus za ta zuba jari na dubban miliyoyin dalar amurka a najeriya a fannoni daban-daban kamar yadda ministan harkokin wajen najeriya da ke cikin tawagar shugaba bola tinubu a jamus din ya bayyana wa wakilin mu abuja umar faruk musa akwai sa hannu da aka yi a yarjejeniyoyi na kasuwanci wanda za su sa hannun jari na miliyan biyar. wanda bankin union bank suka sa hannu da wani kamfanin jamus za su sa hannun jari a najeriya wanda za a dinga aikin wutar lantarki mai amfani da hasken rana sannan na biyu akwai sa hannu kuma da aka yi shi shi kuma na iskar gas wanda kamfanin najeriya da kamfanin germany wato na ce kamfani ba wai nnpc ne ke magana ba kamfanoni ne masu zaman kansu suka shirya tsakaninsu wanda ofishin jakadan najeriya na jamus su suka sada su nan su ma suna so su yi aikin sarrafa gas da za a dinga fitarwa ana kaiwa jamus sannan kuma an yi maganan su kansu tsakanin jamus da najeriya batun yadda jamus ke neman da za su samu iskar gas daga najeriya tun saboda suna karancinsa wannan ma kuma zai taimaka mana wurin fashe-fashen bututu da ake yi an yi maganan tsaro na bututun mai da iskar gas musamman a yanayi irin namu wanda yawancin iskar gas da ake sarrafawa a tsibirin boni inda ake da lng yana tahowa ne tare da ɗanyen mai abinda ake kira associated gas saboda haka in aka fasa masu fasawa su yi satan mai suna tafo mana iskar gas ɗin don ɗanyen man yana towa ne tare da iskar gas a rijiyoyin mai da ake haƙo shi don haka in magance wannan zai taimaka mana wurin ba iskar gas ɗin ba har ma ɗanyen man da muke sayarwa ana samun kuɗin shiga aka matsalar tsaro da ta'addanci su boko haram da 'yan satan mutane suke hana ruwa gudu a arewacin najeriya fa wannan kuma horarwa ne da kayan aiki wannan irin taimakon da za su yi kenan ba wai su ne za su zo mana da sojojin su shigo wannan yankin ba domin su taimaka mu ne za yi da kanmu kuma su za su taimaka wurin horarwa da kuma kimiyya irin na zamani da wasu dabaru irin na jami'an tsaro yadda za su za a iya ganin abin da yake faruwa daga sararin samaniya da wasu na'urori da akan sa a wurare domin a fahimci abin da ake eh, ko kuma jirgin sama mara matuki to wannan duk irin abubuwan da ake magana kenan za su taimaka in Allah yadda domin ba wai jamus bai kawai suka halarci wannan taron akwai kasashe da dama na afirka da suka halarci wannan taro akwai kasashen turai da suka halarci wannan taro duka kuma a nan kowa ya tsaya kusan matsaya ɗaya cewa dole ne a tabbatar da zaman lafiya a yankin sahel dole ne kuma demokradiyyar nan shine abin yi domin a samu zaman lafiya wannan kuma shine yake bawa masu hannun jari karfin gwiwa har ma suke zuba kudadensu domin a gyara tattalin arziki. ministan harkokin wajen najeriya kenan a tattaunawar sa da wakilinmu umar faruk musa har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan washington dc yanzu kuma ga hafiz ya dawo da karashin labaran duniya jami'an kasar china sun ce ba su gano alamun wata sabuwar cuta ba a kasar kamar yadda hukumar lafiya ta duniya who ta faɗa a ranar alhamis kalaman na hukumar ta who na zuwa ne bayan wata bukata da ta mika wa hukumomin china na neman ƙarin bayani dangane da yadda ake samun karuwar yara ƙanana da ke kamuwa da wata cuta mai shafar numfashi da kuma cutar pneumonia. Hukumar WHO ta ambaci rahotannin kafofin yada labarai da ba a fayyace ba da kuma hukumar da ke sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta duniya. Kamar yadda aka ba da rahoto game da cututtukan sanyi da ba a gano ba tsakanin yara da ke arewacin cana Kuma a hukumance sun nemi karin cikakkun bayanai daga cana a farkon wannan makon. Masana kimiyya daga waje sun ce yanayin yana bukatar a saka masa ido sosai amma ba su gamsu da cewar karuwar cututtukan numfashi da aka samu a baya-bayan nan a cana ya nuna alamar barkewa wata sabuwar annoba a duniya ba daga ƙarshe babban bankin ƙasar turkiya ya sake yin wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa yayin da yake ƙoƙarin daƙile hawa farashin kayayyaki da ya da lambobi biyu lamarin da ya sa magidanta ke fafutukar ganin sun fi karfin abincin da za su ci da kuma samun muhimman abubuwan bukatun yau da kullum bankin a ranar alhamis ya kara yawan manufofinsa da maki biyar zuwa kashi arba'in cikin ɗari don yakar hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi sittin cikin ɗari a watan da ya wuce wannan dai shine karo na shida da bankin ke kara kuɗin ruwa a jere da ke auna hawa farashin kayayyaki da ya kai kashi 61.36 cikin 100 a watan da ya gabata. Hakan dai ya yi hannun riga da mahanga irin ta tattalin arziki, kuma da yawa na ɗora laifin akan irin matakan da shugaba Erdogan ke ɗauka da ba a saba gani ba wajen magance wannan matsala ta tsadar rayuwa. Bayan da aka sake zabensa a wani sabon wa'adi. Erdogan ya naɗa wata sabuwar tawagar masana tattalin arziki wacce ke ta sauya tsarin samar da kuɗin ruwa mai sauki. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. sai a kasar ghana inda hukumomin kasar ke shirin aiwatar da wani tsari na kiwon kifi tare da zamar magance matsalar karancin abinci da samar da ayyukan yi wakilin mu Abbas na dauke da karin bayani cibiyar da ke kula da tafiyar da harkokin ruwayen ƙasa da ƙasa na ghana a bisa haɗin gwiwa da kwamishin aikin kifi da cibiyar binciken ruwa na gabatar da aikin kiwon kifi ɗin cikin ƙananan tafkuna da ma'adanan ruwa cikin jiha arewa maso gabas ana gudanar da wannan ƙuryar aiki ne cikin garin lambosiye da nan larago da nan tuni da kuma tambo manufa dai shine yin amfani da tarin ida idanuwan ruwa su samar da wadatar abinci da rage talauci da kuma karfafa matsayin mata da matasa da yake magana a walwale ministan jihar arewa maso gabas gudana zakari ya bayyana muhimmancin sana'ar kiwon kifi a ci gaban halin rayuwa da tattalin arzikin jihar ya ce the regional perspective and regional goals of fish and nutritional security is high fikira na ci gaban jihan a wadatan kifi da abinci masu gina jiki na a sama jihar ta arewa maso gabas na yin amfani da kafafen ruwa irin su kogin white volta da tarin tabkuna da kuma cibiyar ruwan kalgo da ake ginawa yanzu haka zai bunƙasa tattalin arziki na harkar kifi tare da samar da ayyuka da kuɗin shiga wa matasa cikin jihar dr emmanuel mensa na cibiyar binciken ministan ruwa ta csir ya bayyana cewar idanuwar ruwa a cikin yankuna da ke cin gajayyar shirin za su iya bunƙasa harkar kiwon kifi a matsayin babban sana'a ya ce duk unguwar da ke cikin kungiyoyin da muka zaɓa za su iya ƙara samar da kuɗin shigansu da ƙarin ayyukan yi mun lura za mu iya ajiye keji-keji cikin tabkuna da ma'adanan ruwa kuma hakan zai haɓaka samun wadatan kifi da za a yi amfani da su gida a sayar waje. Jafaru ɗan Kobiya masani ne na kimiyyar halittu ya yi min ƙarin haske. Abin da ya sa wannan shiri da ake neman yi nake ganin muhimmancin shi shine arewacin Ghana bayan ruwan sama ta dauke. A wannan lokaci in dai ba wanda ke da wani aikin da zai iya ya ya duba iyalin shi ba to arewacin ghana ba wani ayyukan da ke tafiya musamman manoma wannan kiwon kifayen da ake neman yi wannan babban mafita ne zuwa ga manoman da wannan lokaci na rashin ruwa suke zaman jiran shi ruwa ya zo su samu wani aiki su kara kan nomansu mahalarta dai sun yi imani da shirin shi ya sa suke kiran ƙarin zuba jari yadda shirin zai cimma ƙudurinsa. allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Jami'ai a arewacin Kamaru sun ce tashe-tashen hankula kan abinci da ruwa da sauran albarkatu sun ragu matuka sakamakon daddasa itatuwa kusan rabin miliyan ɗaya sansanonin 'yan gudun hijira da kewaye. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ziyarci yankin domin tattara bayanan nasarorin da aka samu kan ayyukan dazuka da kuma rage sauyin yanayi domin babban taron sauyin yanayi mai zuwa. Moki Edwin Kinzeka ya aiko mana da rahoto daga yawunden kasar ta kamaru wanda hawa sharif ta fassara mana jami'ai da mazauna arewacin kamaru da ke kusa da kan iyaka da najeriya da chadi sun ce rikici tsakanin 'yan gudun hijira da mutanen da suka rasa matsugunansu da al'ummomin 'yan ƙasa kan abinci da ruwa ya rabu cikin shekarar da ta wuce yawanci sakamakon albarkar gandun daji da ya samu a tsakaninsu. Akwai 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari da ashirin daga Najeriya da ke zaune a yankin tare da adadin mutane da dama da suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar ta Kamaru da waɗanda suka komawa gidajensu da 'yan ta'addan Boko Haram suka ɗaiɗaita. Shekaru goma da suka wuce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa sansanin 'yan gudun hijira na Minawo a kan fili kimanin shida da talatin da ke kusa da kan iyaka domin samar da gidaje da 'yan gudun hijira dubu goma sha biyar amma yawaitar tashe-tashen hankula da suka ƙici suka ƙi cinyewa ya sa sansanin ya cika ya batse da ɗan adam har dubu saba'in da biyu lamarin da ya ɗora gagarumin nauyi da muhimman ababen bukata na rayuwa wata uwa mai shekaru shida a duniya Leotu Habila da 'ya'yanta biyu da ta tsere ma bala'in Boko Haram daga Najeriya ta ce rikicin tsakanin 'yan ƙasa mazauna a yankin da 'yan gudun hijira da mutanen da rikicin gida ya tarwatsa a kan ababen bukata irin su abinci da icen girki kan faru ne a duk rana ta Allah. The time that we come, all the firewood has finished. India bush. So Habila ta ce a yanzu kam tana cikin farin ciki saboda tana samun isassan ice da take karya tana makamashi da shi ba irin a da can baya ba wanda da wuya a samu icen girki a sansanin 'yan gudun hijiran na Minawo. Ta ce baya ga samun isasshen icen girki a yanzu hukumar ta kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ta koya musu yadda za su shuka itatuwa su kula da su yadda za a shuka su domin samar da ƙarin itatuwa da wata fasaha ta samun makamashin girki Yankin arewacin Kamaru da ke kan iyaka da Najeriya da Chad na daya daga cikin yankuna mafi girma da suke ganin saunin yanayin halittun tsire-tsire da ke yankin tsakiyar Afirka. Gwamnatin ta Kamaru ta ce sauyin yanayi, karuwar jama'a da yawan sare itatuwa da sauran tsirrai na barazana ga albarkatun daji, kuma hakan ya jefa jama'a cikin ɗimbin talauci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewa a shekarar 2016 shugabannin 'yan gudun hijira biyar daga Najeriya sun haɗu inda suka yanke shawarar shuka itatuwa a sansanin 'yan gudun hijira na Minawo domin samun sauƙin yanayin. Itatuwa da aka shuka sun haɗa da icen dalbejiya da icen zogale da kashu da dai sauransu waɗanda dukansu itatuwa ne da ke jure mafari kuma dukansu ana iya amfani da rassansu a matsayin makamashin girki haka kuma ana iya amfani da yawancin ganyayyakinsu a matsayin magani abinci ko takin zamani. Hukumar 'yan gudun hijiran ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ruwaito cewa kusan itatuwa rabin miliyan ne aka shuka a harabar sansanin 'yan gudun hijiran na Minawo. 'Yan gudun hijira da 'yan ƙasa sun ce itatuwan sun kasance tamkar lambu sun kuma samar musu da sansanyar inuwa da abincin dabbobi wanda hakan ya rage yawan rikici da ke da alaƙa da rabon albarkatu. mata kuma suka ce a yanzu ba su da fargaban cin zarafinsu ko wani tashin hankali a yayin suke tafiya mai nisa wajen neman icen girki ko ɗebo ruwa. Jakada mai yada manufofin hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma mai fafutuka kan kare muhalli, Emital Mahmud, ta ziyarci arewacin na kamaru a cikin watan nan. Ta ce ta saurari labaran nasarori da 'yan gudun hijira suka samu da alfanun da suka samu game da ayyukan bunƙasa gandun daji da ya amfani rayuwarsu ta yau da kullum. The stories that we're seeing in Cameroon are not just stories of crisis, but they're also stories of... Labaran da muke gani a Kamaru ba labarai ne kawai na tashin hankali ba, amma labarai ne na cin nasara, labarai na jajircewa da bunƙasa kai da mutane ke yi ba wai don kawai su rayu ba, har ma domin tafiya daidai da bambance-bambance da kuma sauyin yanayi da ake gani. Na yi imanin mafitar da 'yan gudun hijiran suka samar da su da kansu ne 'yan gudun hijiran suka jagoranta a Minawo ya tabbatar min da cewa hakan zai iya samuwa a Darfur da Nepal zai kuma iya samuwa a Bangladesh saboda akwai kamar ceceniya. Da take magana da kafa yada labaran ƙasar kamar Mahmud wadda manomiya ce 'yar gudun hijira ta ce ta tattara bayanan abin da ta kira muhimman saƙonni da hangen nesa domin janyo hankalin duniya ga taron da ake yi kan muhalli na COP28 ta ce ya kamata a fuskanta matsalolin sauyin yanayi da bayar da gudunmuwa ga kokari irin na aikin shuka itatuwa da 'yan gudun hijira suka yi na kamaru ya kasance cikin jerin dukkan batutuwa mafi mahimmanci na ci gaba da za a tattauna a taron. Masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata inda shirin ya a akan taron climate reality da ya gudana a kasar Ghana. a ci gaba da tattaunawa da ɗan rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka yi bayani a game da yadda aka zaburar da matasan da suka halarci taron domin su daɗa ɗaura ɗamara wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suka addabi ƙasashen nahiyar afirka shi Mr. Algo sai da ya zo ya nuna mana ainihin me ke faruwa da Afirka bangaren kimiyya da fasaha da kuma duk wani bincike da aka yi tsakanin musamman Najeriya da Ghana sakamakon abubuwan da suke faruwa na kwana-kwanan nan da muhallin namu wannan kuma aka nuna me ake tunanin zai iya faruwa nan gaba so wannan abin ya dumama wa mutane jiki sosai wannan shi ya zama kamar tiza wanda su yawancin wayanda suka halarci wannan taron daga nan suka fara sanin cewa lalle an zo akwai kuma bukatar su nutsu wanda aka ba su horo ta bangare daban-daban kowa ya san matsalar ta dami ita nahiyar ta afirka baki ɗaya amma fahimci cewar idan an haɗa ka da ɗan gambia da kuma ɗan kamaru sun gano cewar duk wayannan matsalolin matsaloli ne iri daya da suka shafi afirka so da karshe aka zo aka ta yin wasu tunane-tunane ta yadda za a samar da kuɗin ma tukuna da za a iya kula da wannan matsala matsala domin ita samar da kuɗin nan shine yake zama babban matsala a tattare da mu domin mun dogara da su turawa kamar amurka tana daga cikin waɗanda suke kusan ba da matsala a cikin harka ta muhalli ko kuma gurɓata muhalli mai isa a ce kuma mr algo shine ake ganin kamar ike jagorantar wannan an samu annabi ibrahim a cikin kafirai kuma a cikin masu bautar gunki wanda saboda haka dan an samu ba amurke misali yana jagorantar kungiya da take kula da wannan baiwa saboda ya san illar da take tattare da wajejakin nasu kenan so alayi halin dai mu dai yanzu an fitar da hanyoyi da dama akan yadda za a samar da wa'annan kudaden da kuma hanyoyin ma da idan an same su domin sukan zama mana matsala idan an same su ya za a yi a kashe su ta yadda za a sauƙaƙa wannan magana da ita ake yi yanzu a duniya harkar bangaren mama yanayi wato loss and damage wanda mu mun san cewar daman manyan kasashe su ake zargi da gurɓata muhalli ɗin da shi yanayi su saboda haka kamar alkawarin da aka yi na samar da kuɗin nan a shamal sheikh shine ake ta tunanin idan an je mun tattaru yanzu mun tafi dubai me za a je musu da su daga afirka a wani bangaren kuma an kasa cimma matsaya wurin wani taron neman kafa dokoki na duniya karan farko da zai taimaka wajen shawo kan matsalolin tarkacen ruba wanda aka kammala a ranar lahadin da ya gabata a babban birnin kasar kenya nairobi a cewar helen kahaso dena shugabar pan african plastic project lead for green greenpeace africa kamar yadda ta shaidawa babbar wakiliyar muryar amurka carol van dam cikin harshen turanci cewa gwamnatoci sun gabatar da sama da kudurori 500 The third year intergovernmental negotiating committee really ended on a disappointing note simply because countries failed to agree on the institutional work that is supposed to happen between now and the of 4 in Canada. And um, most of these oil and gas producing countries were dictating the terms of the negotiations. They were negotiating in bad faith. At the beginning of the week, there was this, you know, low ambition or self-proclaimed countries like Saudi Arabia, Iran, basically just all producing countries, they really want to prioritize downstream measures as opposed to upstream measures. So as at when the meeting ended, really there was no agreement in terms of some of the institutional work that was going to go ahead. ta kuma yi bayani a game da irin matsalolin da robobi ke haifarwa musamman ma a nahiyar Afirka plastic is very toxic. It pollutes the environment, but more than that, it also impacts on human health. We know that it was a you know, triple planetary crisis. So we're talking of impact on climate crisis, but also biodiversity loss and pollution. But more than that, studies have shown that there are microplastics in the air that we breathe, in the water that we drink, and some have even found in bloodstream of human beings. So we're not just talking about any impacts on the environment, but also on our own health. And for Africa specifically, we know Africa has, is not really a major producer of plastic, but still bears the brand when it comes to the impact of plastic pollution. Africa also has the added burden of plastic waste dumping, what has now come to be popularly known as waste colonialism. So we see countries from the global north scrambling to dump plastic waste into Africa and turn Africa into a dump site. Shi kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri da ke jamhuriyar Nijar, wanda yake tare da wata kungiyar Birtaniya Pre-Aid, ya yi ƙarin bayani ne a game da yadda itatuwa ko tsirrai suka kasance wani ginshikin rayuwar ɗan adam da dabbobi. Ice shi a gaskiya a yadda Allah ya yi rayuwar ice ya zamanto abu ne wanda yake an dogara da shi eh, na rayuwa tun daga iska da za a shaƙa wadda mutum ko dabba za ta shaƙa itatuwa ne suke ba mu wannan iskai kuma itatuwa ne suke kare mu da kashin zahin rana yanda suke shaƙa wannan zahin rana ta hanyar ganyensu don su maida shi abinci cikin ɗiyan da suke ake samu ga itatuwa wanda cikin iyanan ne ake samun wa'ansu biyan su yi kamar ɗaci wa'ansu su yi zaki wa'ansu yi ɗabri wa'ansu duka kuma su zamanto abinci ne kamar inda ake samu kamar kwaya hatsi ko kwayar shinkawa ko ta alkama ko ta masara ta wannan fannin ne dabba za ta bunƙasa ta ƙoshi. Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu damar kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko. Inda za mu mai da hankali akan wani rahoton da kungiyar Oxfam ta fitar cikin wannan watan a game da rashin daidaito a bangaren sauyin yanayi a duniya. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Abubakar Mamman Manzo Helen Kahasodina da Umar Sale Anka da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Juma'a ne yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin wato karfe biyar agogon GMT inda aka tsara za a sako rukunin farko na mutanen da aka yi garkuwa da su daga Gaza da misalin karfe hudu na yamma a cewar ma'aikatar harkokin wajen Qatar wacce ke taimakawa wajen tattaunawa a yarjejeniyar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari ya shaidawa manema labarai cewa yarjejeniyar ta farko tun bayan fara yakin a watan da ya wuce za ta hada da dakatar da buɗe wuta a arewaci da kudancin gaza hukumomi a kasashen yammacin afirka da dama na kokarin shawo kan cutar mashako da ta barke a yankin ciki har da najeriya inda wani babban jami'in lafiya ya faɗa a ranar alhamis cewa an yi wa miliyoyin mutane rigakafi domin cike giɓar rigakafin cutar. To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kama madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.